saboda saboda saboda mai gida saboda kuma a ce a ga hanya a ce kai ke nan ta zama aure in ka ce ruwa da gare ta ta ce ta ɗan ta bari a gidan da ba ta ji ɗan amma kuma ya ce ruwa da ita ne ta zama a gidan nan zuwa ta tsayar ta zama a gidan nan kuma ta ce ta gidan nan kuma ta ce ta ce su.

Thank you. उसका बदलना है es <laughs> Aquí me dio la de kuwa da ba ki kuma ya kuni suna ba ba wata ki kuma ki sa a tashi injin wani wahala wani ne sa'a da cikin yarinya nan ne ke ba kwaci ta muke dai bayan yarinya tana aikinta daidai. Mun hmm, daidai lokacin da yana da aikin ta daidai ka kuma lokacin da mu ma ba zo mai mata nata aikin ba abin tausayi ba ne yanzu mutum nawa ne ta aiki muka yi wanda aka kula da su aka taimaka musu suka gudu 你男人，你这样玩能不谈呢？呗。 haka kuwa alhamdulillah kika yi Thank you. 我帮你拿。来，你不用了。拿嘛？你把这拿过来。拿这个。拿这个。

kin san wannan sani manajan miji bane tun yana da rai kuma na yana da aiki tukuru akwai shi da himma kan gurin aikinsa baya wasa gaskiya ai kowa ya san malam sabi akwai aiki ko wanda bai san haka ni sai yake ganin tsakanin su da marigayi ba kamata a ce an ya shiga tsakanin mu ba. Ina yana da hujja bace a musulunci. Manajan Sabi'u hawa. da bikin kusa da shekara wajen bakwai. bai addinin musulunci na aure alhaji ba, haka bai na aure sabi'u ba. Shi bai kauce ma hanya ba. Asfara suna son shi.

Alamin? Alhamdulillah. Yau ma na sake kada alhaji sabo abokin hafiyar mijina. Wanda ne ne? An yi da ake bayan alhaji. Abin ma sai zama rough to me ga nake har ma fi takura mu. Kuma muna ganin mace ce ba ta yi da ba sai ka kamar ba za ka iya komai ba. Kawata ta transiyar wasu gidaje muka da shi. Gaya miki. 可以。所以呢，以后可以多看他们这个我们那个这个嗯，啊，这下面我就没得理。Thank you. wato ta fuskanci sai nuna rahina an bi abinda da ake ce wai yaro da sun mutu sai ya taka a tun farko ina ta kokarin nuna mata wannan mata musamman ta zane sai da ita ya sanya kwanan sai ta layi wannan karan ba sanya mun shiga mu fita sai mun gani maganin ta yanzu ma sabo ka sha kurumin ta kawai na gayyato manajan ta sani na ce zo ya same mu yau wani ka magana gayyato wani manajan ta me kuma zai mana sani mahaifiyar shi ba da lafiya idan ya zo sai mu san irin abubuwan da za mu tsara muna mashi za mu taimaka mashi. Shi ke kuma shi shi ba da da fata a yau tunani ya ne zamanin wa alaikum salam yi tunani salama waje yayin da ta da kai kai to ba ko za a samu lemo ne ba ba a rai da wani ba uja ya ne kuma wallahi tallahi ga kuma ba lafiya wallahi tallahi Allah Allah ba ta lafiya a to a wani asibiti take asibitin nasara Allah tana asibiti a kudi za a fitar kawai a tafi inda ya kamata a kai ta a kai da mawaje ne a fita da ita wannan gaskiya ne ina da ai ba a wasa da rashin lafiyar tsohuwa gaskiya ne to amma ɗaya ne da su da na kuɗin dan su na kuɗin ake biya in ko wata matsala ko ta Allah ya kwarai kuwa eh, Allah ya shi lokaci ne Allah ya wallahi wallahi Allah ya ka faɗin da to um ban Bani ga ɗan samu wasu ɗan labarin ka ta hanyar ka yadda za ka samu mu ma mu samu gaba ɗaya mai zama da mun warke kawai wanda sa ke nan hauka kamar yi fa in ka bace abin da nake nufi ka a kowane lokaci akan so a sami a ci gaba a al'amari ba wai kullum a zauna a waje ɗaya zai zama da babu wani ci gaba a cikin abin da ake so a gabatar to don haka in ka ba mu haɗin kai dukkanin ci gaban da kake tunanin za ka taka, ai kamar ka gama zama da nema a takaice na fuskanci kuna son zama mai cin amana kenan ayya haba ai ai ba zai yiwu a ce yanzu tsaba ka da mutuncinka da shekarunka da iliminka a ce mu raina ma hankalin ce mu zuwa haɗa kai a kyauta da kai ba ai ba zai yiwu ba abin da muke so ita hajiya rahina kasan akwai kwangila da take ƙoƙarin samu ta maganar hanyar ƙauyen kwanan barbiru to shi ne muke so mu ji nawa ta sa kuɗi za a biya ta don mu sa ƙasa da haka abinda Allah ya sa muka kamata liƙa ma kashi ashirin cikin ɗari ko kuwa kirki na maganar. 完了，完了，完了。所以，突然间，那个什么，鸡，那个母鸡，一出来，呀，呀，那个母鸡，还看见一个，那个什么，鸡，鸡宝宝了，那叫健康。